gaba da fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa domin shirin fafatawa a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi a watan shida na shekara 2018 a can ƙasar rasha a jiya ƙungiyar ƙwallon kafa ta koriya ta kudu ta samu nasarar doki ƙasar honduras da ƙwallo biyu da nema kenya ta samu nasarar doki equatorial gini da ƙwallo ɗaya mai ban haushi bosnia herzegovina ko sun tashi can ne babu ci tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta montenegro ƙasar Najeriya ko sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta RD Congo sai Turkiya wanda ta doke Iran da ƙwallo biyu da ɗaya ƙasar Portugal ko sun sulhunta biyu da biyu tsakanin su da ƙasar Tunisia. Italy ko ta samu nasara ne akan ƙasar Saudi Arabia da ƙwallo biyu da ɗaya yayin da kasar Faransa ta doke Ireland da ƙwallo biyu da nema. Ƙasar Amurka ko ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Bolivia ne da ƙwallo uku da nema a yau za a ci gaba da fafata a wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa inda kungiyar ƙwallon kafa ta Armenia za su fafata kungiyar kwallon kafa ta armenia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta malta da misalin karfe 6 na yammaci agogon najeriya sai albania su karbi bakunci ko kuma su fafata da kasar kosovo da misalin karfe 7 ita kuwa mexico tunis buga wasansu da kasar wales inda suka tashi ɗaya da ɗaya a yau idan muka lega bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na kasar Ingila tana dab da kammala sayan dan wasan gaba ko kuma dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Riyad Mahrez din shekara 27 akan kudi fam miliyan 75 kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuwa tana shiri ne kan batun neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Lyon wato captain a kungiyar Nabil Fikir wadda a yanzu haka tattaunawa ta fara nisa kan kuɗi fan miliyan 60 manchester united kuwa tana sa ido ne kan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon kafa ta aston villa mai suna jack ɗan shekara 22 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta napoli ta yi watsi da ta yi fan miliyan 39 da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta yi kan dan wasan tsakiyanta mai suna jorginho dan shekara 26 da haihuwa ita kungiyar kwallon kafa ta napoli dai tana bukatar fan miliyan 52 ga duk kungiyar take bukatar sayan dan wasan kafin ta amince daraktan wasanni a kungiyar kwallon kafa ta roma kuwa ya yi watsi ne da batun cewa za su ba da dama wa dan wasan su ko kuma mai tsaron gidansu damar koma kungiyar kwallon kafa ta liverpool wato mai tsaron gidansu alisson dan shekara da biyar wanda ake lakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta liverpool daraktan din ya ce ba yanzu ba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya